فإن كل مهجفة بلع وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيعك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد مكسابة أتيك بدا كراتم من أيوه هدوك وترملانا أيوه hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zamo daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyu miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihi salam a bethlehem idan lissafinsu ya tabbata tana da shekara dubu biyu da ashirin da shida. za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin wannan sura na suratu tuttala sai dai kafin nan wanda ya ce malam ka yi bayanin sake uku a kalma ɗaya wato sake uku a kalma ɗaya shine fahimta malikiya ko da yake nayi bayani masabar malikiya suna da fahimtar idan mutum ya sake matarsa sake uku a kalma ɗaya ko sake dubu a kalma ɗaya to sake uku ya tabbata amma waɗansu masabobi ba haka ba ne to menene fahimtar malam fahimta ta ran da ka fada a cikin wannan rikici to za ka ji fahimta ta sai kuma eh, sai kuma tambaya akwai aya da na ji an karanta jiya yutawaffauna da kuma yatawaffauna ban sani ba ko akwai kuskure ne ko kuma ni ne ban ji sosai ba to ya wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi A ta ashirin wa ashira. wannan shine kira'an da aka fi sani amma akwai ya wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan dama an ce bi dammi ko bil fathi بالدم قو بالفتح بالفتح قراءة علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب دولانكم على ما يحقق كرنتاوا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربطن بأنفسهن ووصية لأزواجهم متاعا إلى الهول غير إكراه saboda haka in ka karanta yutawaffauna minkum waɗanda ake karɓar rayukansu daga cikinku wallazina min minkum wa na azwaja su kuma wato waɗanda suke cikawa suke mutuwa asalin kalman wato atawaffi ne akwai yatawaffa kamar yadda yazo a wata aya ko tawaffatu rusuluna ko tawaffatum misali ko tawaffa ina fata an fahimta saboda haka ya tawaffa ko tawaffa ne ake cewa a tawafi? Eh, har wani ma yana cewa wa ya zo sallan janaza ne sai ya ce manil mutawafi manil mutawafi bi ma'ana wane ne mutu amma ba haka ya kamata ya fala ba manil mutawafa eh wane ne aka karbi ransa wane ne aka karbi ransa sai ya ce manil mutawafi wane ne ya karbi rai sai mai baki amsa sai ya ce Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi ne wanda ya karɓi alhali ba shi yake tambaya ba shi yana tambayar wane ne ya rasu kul ya kun malakul mautin ladhi wakila bikum saboda haka ana iya karantawa ya Ya wa والذين يتوفون ويذرون أزواجا يتوفون منكم ko أزواجا ya الذين يتوفون yatawaffawna aw yatawaffawna na'am to akwai tambayoyi da yawa amma ina ga za su ci mana lokaci akramaka Allah mu ci gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإن أرضعنكم فلا وإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى نعم لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا نعم ko da yake mai yiwa mai tambaya ta biyu da na karanta yana ganin an yi kuskure ne da hikima yana son ya yi mana gyara mu dama mun bar kofa a buɗe kullum muna fala idan muka yi kuskure a yi mana gyara ta hanyar da ta dace saboda haka yin an yi kuskure ko da aya tun da wani lokaci aya mutum zai karanta ta ba daidai ba to kamata a yi nan da nan tun da mahaddata suna da yawa dalilin da ya sa Allah ta'ala ya sa mahaddatan littafinsa suna da yawa babu yadda za a yi ka canza wani abu wanda yake ba shi ba ne saboda haka kitabullah yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi lalle babu yadda za ka yi ka cusa wani abu to da zaran an yi kuskure ko mun yi kuskure a yi mana gyara a wajen fassarar da muke yi da bayanan da muke bayarwa idan akwai kuskure to yana da kyau a an karar da mu saboda duk wanda ya gane kuskure ne bai an karar da mu ba to laifi yana kansa mu har wajen Allah mun kubuta saboda haka idan an ji na karanta aya ba daidai ba wanda ya fi cancanta ya fara mun gyara shine alaramma idan ya gyara mun mun kubuta idan bai gyara mun ba kuma ni na kubuta na bar shi a ruwa domin saboda shi ne ya fi kusa da ni a wannan majalisi da muke to yana iya yi wa shi ma alaramman ya ainihin kwafsa don kamar yadda ya kokarin kwafsawa yanzu ya sa na yi riba eh amma jiya ya karanta daidai saboda alkur'ani ya gwada maka cewa shi din nan fa almauja a cikin definition na alkur'ani akwai kalman al-mu'jiz aw shine gagara badau ko shi da kansa ya gagarar da kai ko kuma ikon Allah ya sa ka gagara ka ce wai ka fi ƙarfin ƙur'ani wane kai sai kana gadara cewa kai ka ƙware wajen haddace komai da wata rana sai Allah ta'ala ya sa ka kwafsa a suratul fatiha ga kuwa suratul fatiha ba cika yin kuskure a cikinta ba saboda an fi karanta ta yau da gobe saboda haka ya ku uwa masu sauraro lallai kofan mu a buɗe take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 daga yalwatan ku min wujidikum bi kasril wawi daga yalwatan ku min wujidikum bi fathil wawi daga yalwatan ku saboda haka akwai salatu lugatin min wujidikum kamar yadda yake aka karanta mana a cikin aya sannan kuma sun ce ana iya karantawa min wujidikum da kin kisra ko da yin fatha mawaw da abin abinda ka samu wannan shi yake gwada cewa wajen zama wajibi ne a bisa dukkan mai aure ya sama ma iyalinsa inda za su zauna ko inda za ta zauna eh dama da mata ne yake farawa ko wato mutanen da fa suna da hikima idan kana karauniya ka yi nan ka yi can in ka tafi bariki ba za ka dawo da wuri ba to sai a nemi wata sai a makala maka a ce ka ajiye ta a gida yadda ba za ka rinka karauniya ba ko kauɗi za ka rage kauɗi ko za ka rage yawo kuma lokacin da aka zo a kawo wannan sai a kawo ta da ƙanwanta ko ƙaninta an fi kawo su da ƙanninsu domin a fara koya maka tarbiyya daga yanzu ba da kana barazana ba kana ce idan ita kaɗai ce ko da hanta za ka ciyar da ita to ai abin ba a nan yake ba ai ba a so ka auri mace guda ɗaya ka zauna da ita a ce babu haihuwa ai ba daɗi ba a son haka ko ka zauna da mace guda ɗaya tilo haka za ka yi ta zama har ka zama kwarido har ka zama tsoho ai ba a son haka ana son ka tara iyalai waɗanda za ka ɗauki nauyinsu domin ka zamo jagora a rayuwa saboda haka idan za a kawo ta sai a kawo ta da ƙanwanta kai ma gidanku sai a ce to ga ƙaninka kaga yanzu aka nemo abinci na mutane nawa za ka nemo na mutane biyu ko uku kai kan baka cikin lissafi yayi sau nawa mai gida yake kawo abinci baya ci ai babban bukatan ka mutanen gida su ce idan abincin ba zai isa ba za ka ce ku ci kawai ne babu damuwa kana jin yunwa amma kuma ba za ka bayyana ba domin kada hankalin su ya tashi to don haka lalle gida idan aka ce gida to ala nufin ka sama ma iyalanka inda za su zauna sannan abu na biyu sai ka ɗauki ɗawainiyanci yadda su da al'amuransu na yau da gobe ya sa waɗannan ayoyi guda biyu suka ambata mana sawa'un mace ko da an sake ta idan saki na kome ne ko kuma idan an saki mace ko da saki na kwata-kwata ne amma tana da ciki to wannan dole sai ka ciyar da wannan mata har lokacin da za ta haihu kamar yadda za a yi mana bayani a kan abin da ya shafi shayarwa kaga yula ba ta rabu da kalaye ba da sai an yaye makala sannan za ka bar hidima na yau da gobe sannan kuma dole ne ka ainihin ba su abubuwan da ya kamata ka ba su na masarufi na yau da gobe ko da yake wannan yana karkashin aya ta gaba da za mu karanta amma dai ubangiji ta'ala mai adalci ne inda yake hunna min haisu sakantum min wujudikum bi ma'ana ku zaunar da su a inda kuke zaune daga samun ku to idan kana da ƙarfi ya kamata ka ɗora ta a gidan sama a hawa na ɗaya ko na biyu ko na uku wanda kawai in ta ji zafi ya yi yawa sai ta hau saman gaba ɗaya filin sama ta yi shimfiɗi tana shan iska tana ganin sararin samaniya kamar yadda a kasashen larabawa za ka gani ana samun haka kwarai da gaske a kasashen larabawa zannan kuma idan Allah Ta tabaraka ta'ala ya kaddara gidan ƙasa ne ko blok ɗin ƙasa ne to nan ma ka zaunar da ita a ainihin inda kake zaune Ya sa musulunci baya goyon bayan ƙarya baya goyon bayan alfahari baya goyon bayan ka yi takama da abin da Allah bai baka ba ka tsaya a matsayinka shi yasa ga masabar malikiya suke gwada muhimmancin alkafa'a menene alkafa'a shine daidaito yanzu kana nan wannan rami na ratin albasa gidanku yana nan a ramin ratin albasa duk ran da aka yi ruwa mai yawa da ƙyar ka tsallako ka ƙarasa gidanka kawai sai ka je ka sa kanka wai kana neman yar GRA wanda gidansu yake tudu to idan ka auro tsakani da Allah ina za ka ajiye ta za ka bar rafin albasa kai ka nema mata gida a GRA ko kuma a federal local ko a state local ko a local local za ka je ka nema mata ainihin gida alhali kuma ka bar iyayenka a rami cikin fadama fadaman albasa sanyi ya kama su ya za ka ya tsino hannu min haisu sakantun min wujidikon ba ajiye su a inda kuke zaune saboda karkaje ka lebo da zafi in ka je ka nemo rgra za ta yi ce ita ba za ta zauna rafin albasa ba sai dai ka nema mata gida kusa da gidan ubanta kuma kagan an je gaba za ta ce abincin da za ta ce irin na gidan ubanta ne amma an ka ɗebo daidai kai daman ba mamaki da ita da ubanta a wani surkuki suke kai kuma da kake rafin albasan ma Allah ya kaddara a ɗan fili ne kana dab da bakin kwalta saboda haka idan ka auro ta ka dawo da ita bakin kwalta ita da take cikin lungu tana cikin surkuki ba mamaki mota ma ba za ta shiga wajen ba mai keke in ya ɗauko itace bai isa ya shiga lungunsu ba ka auro ta ka fito da ita ai kaga an samu ci gaba to shi yasa in dai ba ci gaba aka samu ba to ba a son a samu ci baya sai dai a zamo an daidaita don haka masu aure kubar masu neman aure kubar wahalar da kanku Allah ta'ala ya riga ya sauwake muku hunna min haythu sakantum min wujudikum wala hunna litudayyiqu alaihin. Allah ta'ala yace kar ku cutar da su domin ku takura mutu. wa in kunna ulati hamlin idan waɗannan mata da kuka sake su sun kasance ma'abuta ciki ne fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun bi ma'ana ku ciyar da su har sai sun haifi abin da ke cikin cikunansu fa in ardana lakum idan sun shayar muku kun ga wannan figa ko wannan uslubi yana gwada idan ka saki mace tana da ciki sai ta haihu to tana haihuwa ta gama idda saboda ayan baya da makaranta haka ne ko sannan dole ka ciyar da ita kafin ta haihu duk da kasancewa ka sake ta kamar yadda wannan aya ta ambata to sai dai kuma akwai abin da aka share tana haihuwa ta kubuta ta shayar maka da ɗa ba dole bane ta shayar maka da ɗa ba dole bane yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace fa in ardana lakum fa'atuhunna ujurahunna idan za su shayar muku da 'ya'yanku ko sun shayar to ku ba su ladan su ku biya su ka ci yadda ita kafin ta haihu saboda mai saboda cikinka ne to yanzu ta haiku, babu maganan a ci yadda ita amma kuma ta ci yadda abinda ta haifa ɗanka ne wannan haƙƙi yana kanka ne ba yana kanta ba kuma babban abin da yaro yake bukata a wannan lokaci shine nono ita kuma tana da wannan nono amma ba dole ne ta baki ba to shi yasa aka ce idan ka amince za ta shayar da ke, to wajibi ne ka ba ta ladanta ka biya ta saboda ka ba maganan ciyarwa amma a indirectly akwai maganan ciyarwa don karka yadda har a zo a yanka maka kudin da za ka bayar tana haihuwa ka haɗo mata goma na arziki ka sayo jan nama mai yawa ka kawo katan ɗin indomi irin manya-manyan nan ka kawo kret ɗin kwai ka sayo kadi ƙula-ƙula sannan dalin dalawa ka sayo ƙaton gwangwanin madara na gari in kuwa ba haka ba to ka kawo katan ɗin fe irin mai arba'in da takwa to kaga in ka kawo wallahi babu wanda zai ce maka ka kawo kudin ciyar da yaro ko shayar da shi saboda ka riga ka rufe bakinta dan nan an zo suna ka kawo katon rago ka ba da kudin suya da man kaman dubu talatin bayan katon rago sannan duk bayan 'yan kwanaki eh ko yake dama ba nan ake tsayawa ba akwai nan zani kamar guda biyar haka ko da ba masu tsada ba ne sannan akwai kayayyakin yaro kaga idan kayi guda bakwai ko guda takwas ka ajiye duk bayan yan kwanaki ka sayo abarba da lemo da kankana manya-manyan ledodi to a ɗauki shekara ɗaya ko shekara biyu wallahi in ta cika shekara biyu ma za ta ce ba za ta yaya yaron ba to kaga ba maganan a samu jayayya ya za ubangiji ya ce fa'in ana lakun fa'ato hunna ujora hunna wa tamiru bai na kumbi rufe ku tattauna a zakalinku da kyautatawa wa in ta'asartum amma idan kun wahala kuna cikin talauci ko kuma an samu saɓani fasatur da ulahu ukura ta yi tawaye ta ce ba za ta shayar da yaron ba to shi kenan sai a samu wata mata wanda za a ba ta shi ta shayar da shi to malamai a cikin tafsiri sun yi bayanai iri daban-daban babban abin da yake kawo wannan shine sabani inda babu fahimta to za ta ce ba za ta shayar da shi ba kuma in an kai shi je ya karbi wata ko da kyar aka samu wata ta tsawwala kudi to kaga dole ka bayar in ba haka bayar ya ta kuka kai za a ga laifinka ita ba za a ga laifinta ba saboda haka kun ga wannan aya karin bayani ne dangane da ayan da take cikin suratul baqara wal walidatu yurdina auladahunna hawlayni kamilayn har zuwa karshe sannan kuma yaqulu ta'ala amiran ibada Allah tabaaraka wa ta'ala yana faɗi wajen bada umurni ga bayinsa yace idza tallaqa ahadukum mar'a idan mutum ya saki mace to an na hafi manzilin ya ajiye ta a gidan da yake a inda yake ya samu wajen gidan haya ne lokaci gaba da biyan kudin haya a sai ta kammala idda idan kuma gidan gado ne ko gidanka ne shi nan babu matsala kun wannan ya gwada idan ɗaki ɗaya kuke da matan to kai za ka bar gidan kuma kana aiko mata abin ciyarwa wannan fa ƙarin bayani ne akan hukunce-hukuncen da muka ambata a baya mutumin da ya saki matarsa wanda yake ya sadu da ita bayan an yi aure ya sake ta aka ce ga ka'ida na saki ga ka'ida na idda amma in sakin wawa ne ba ta tare ba ubangiji ta'ala ya ce fa lakum alaihinna min iddatin kadunaha. sai dai kuma famati uhunna an daura aure ba ta tare ba sai wawa ya saki matan eh to ta ala ya ce ai babu idon da za su yi ai duk maganan idda da ake ana magana ne idan an sadu da mace in tana jini ga hukuncin in ba ta dili ga ma hukuncin kwanakin idan sannan kuma ga maganan ciyarwa, idan mutuwa ma aka yi ga bayani amma mutumin da ya auri mace ba ta tare ba sai Allah ya karɓi ransa to ita za ta yi idda kuma za ta ci gado za ta yi takaba idda mutuwa kenan kuma za ta ci gado saboda ɗaya daga cikin dalilai na ainihin cin gado shine aure ba maganan saduwan ba amma dai idan mutum ya auri mace bai sadu da ita ba ya sake ta to ba maganan idda a ranar da ya sake ta in ta samu wani a ranar sai a ɗaura aure sannan kuma in ya yanka mata sadaki kamar miliyan ɗaya sai ya sake ta ba ta tare ba ubangiji ta'ala ya ce me ya ce ta ci rabi illa an ya'funa aw ya'fu wallazi bi yadihi uqdatun nikah wa an taqu aqrabu littaqwa wala tansaw al-fadl bainakum ba ka ba ta miliyan ɗaya ba kuma ka sake ta ba ta tare ba to ta ci naira dubu ɗari biyar a dawo maka da dubu ɗari biyar amma yanzu kai wa Allah kai namiji a dawo maka da dubu ɗari biyar ka karɓa Hanya akwai kunya kuwa eh ya za aka ce su matan sun ce sun yafe shi kenan auya kuwa fi wallazi biyadihi uqdatun nikah ko wali ya ce a shikenan mu mun yafe ko da ta kowane bangare ne sai dai kuma da aya ta ce wa an ta'fu aqrabu littaqwa ku yafe kaman ana magana da mazaje ne tunda ka bata sadakin miliyan ɗaya kuma bata tare ba ka sake ta Qur'ani ya tabbatar mata da ta ci ɗari biyar, to sai ka ce tun da Qur'ani ya ba ta ɗari biyar kai ma ka haƙura ɗari biyar ɗin a bar mata. ta miliyan daya shine wa an taqu aqrabu littaqwa wa la tansaw fadl bainakum ai akwai bambanci tsakanin namiji da mace wallahi duk gwagwarmayan da mata suke suna bata lokacin su ne a rijalu qawwamuna 'ala nisa ko sun ji ko sun ko kawai sakaci ne na maza ake ma kyale su suke mamaya a waɗansu wurare da kuma bin karantarwan 'yan boko zalla marasa addini ko masu ƙwaƙwalwar yahudawa wannan shi ne kawai amma duk yadda mace ta yi duk yadda ta bunƙasa wallahi ba ta yi sata kamo namiji ba yadda Allah ta baraka wata ala ya raba gado ya ce lizzakari mislu hazil unsa ne kun wannan aya to bari ya amfani da wata kalma ba uban da ya isa ya canza Allah yauta na saboda haka aqinuhunna min haythu sakantum Allah ta'ala ce ku ajiye su a inda kuke wato daga yalwanku min wujidikum daga abin da ka samu ko da yake ya koyan uwa kusan a fassarar waɗansu malamai musamman ga masabar malikiya suna ganin min wujidikum din nan ana magana ne da iyaye maza ana magana da mazaje maza ko ku masu aure ko iyaye maza na waɗanda kuke aura ko wanda za ku aura yasa za ka ji waɗansu suna cewa kai ɗan rafin albasa ka aure ɗan rafin albasa to ajiye ta a rafin albasa kai ɗan rafin albasa ka je ka sun tumo ‘yar GRA to nema mata gida a GRA ka ajiye ta a wajen ɗan rafin albasa ya ba da ‘yan rafin albasa irin abincin da ‘yan rafin albasa suke ci ɗan rafin albasa wanda ya kwaso yar GRA ya ajiye ta a GRA ita kuma ya ba ta abinci irin wanda mutanen GRA suke ce. Suka ce wannan shi ne tsari, shi adalci kamar yadda suke fahimta. Amma zance mafi inganci ana duba namiji ne. Za mu gani ƙarin bayani a ayan gaba. Saboda haka inda kake zaune, gwargwadon matsayinka inda mace ta amince za ta yarda da kai ba a GRA take ba ko a gamman house take eh sai ta yadda don ka auro ta zo ka ta a lungun da mai itace kan keken sama ba zai shiga wurin ba eh ran da motan gamman house ta zo eh sai ta tsaya a bakin hanya sai dai an kawo maka abinci kafin ka zo kwasa an kwashe <laughs> Eh. saboda yin wace ta yadda ta dawo daidai kai to babu laifi sai kuma yana da kyau a kiyaye mutuncin ire-iren waɗannan mata bai kamata a wulakanta su ba ko a ce zama bai yi kyau ba ko kuma zama bai jima ba na wala to don rohunna kada ku kuskura ku cutar da waɗannan mata lito zai yi kuwa alaihin domin ku kuntata musu da waɗansu daga cikin malamai suka ce ya min hobi maliha. mutum yana zaune da matarsa kawai sai rinka takura ta wulakanta ta wai har sai ta yi kuli kuli shine zobe shari'a ta ba da dama a yi kuli kamar yadda ayan Kur'ani a cikin suratul baqara ubangiji ta'ala ya ambata to sai dai kuma abin da ake fahimta duk matan da take cutar da mijinta cutarwa mai tsanani idan ya kai karanta aka tabbatar yana cutar da ita to wanda aka ce ba lalle ne ya sake ta salun alun ban ya ga dama zai mata kule eh ya mata kule ya ce to zan sake ki amma sai kin kawo wani abu amma idan miji shi yake cutar da matarsa ta kai karansa bincike ya tabbatar da cewa shi yake cutar da ita kuma ya mata haka ne domin saboda ta yi kul'i to alkali zai soke wannan kul'i dindin zalunci ne ina fatan an fahimta amma tun da ita take cutar da kai ta faɗa baka bakar magana ta ce matsiyaci in an jima ta ce dan mabiyata eh kuma wata bayan ka dube ta yadda ta zo gidan ma fa a wargade ta zo gidan don haka ka karɓo ta daga hannun iyayenta amma saboda bakar magana tana iya ce maka ɗan matsiyata ni tun da na zo gidan nan ban ga alheri ba sai tsiya to kaga wannan bai kamata a rabu da ita salon alun ba amma in an samu mai haƙuri ya ce ya sake ta ba tare da wani abu ba ya yi daidai wala in sabartum la huwa khairul lisabirin wa fir wa ma safaruka illa billah amma ba kowa ne yake da hakurin haka ba yasa shari'a ce ta baka dama tunda ita take cutar da kai amma in kai kake cutar da ita idan ba za ka gyara ba sai alkali ya tilasta ka ka sake ko ba za a baka komai ba saboda haka duk wanda yake cutar da matansa domin ya takura su su ba da wani abu ya sake su ya yi zalunci Allah ta'ala ya hana wannan shi ne walato da ku alaihin na kada ku cutar da su domin ku kuntata musu sannan kuma a wata fassara aka ce a auta kurujo min maskanihe ko kuma bayan ya sake ta tunda a can baya an ce kada su fita kada ku fitar da su kada su fita sai ya kasance mutum yana wulakanta ta in ya ta abincin safe da ranar da daddare ba zai bata abinci ba yana takura ta ga yawan maganganu ya ce yar matsiyata eh ije gidanku mana aikin san babu abinci a gidanku ne shi ya sa kika zauna ai kaga cutarwa ne to ubangiji ta'ala ya ce karku yi haka tunda dai an ba ku dama fa talliquhunna li iddatihinna wa asul idda yace wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna to kar ku takura su sannan kuma akwai malaman da suka fassara aw yutalliquha fa idza baqiya yawman raja'aha mutumin da zai yi saki sai mace ta yi jini na farko da na biyu sai ce ya dawo da ita in an kwana biyu ko bayan wasu watanni sai sake saki sai ta yi jinin al'ada na farko da na biyu sai dawo da ita ko ta yi wata ɗaya wata biyu kamar wanda ba ta al'ada sai ta ya dawo da ita wanda a ƙa'idan shari'a idan mutum ya ce ya sake ta ku ba a wasa da wannan in ya ce ta mai su ta mai su ba a wasa da wannan kamar wajen aure in ya ce ya bayar ta bayu ba a fasawa sai dai in mai karɓa ya ce ban karɓa ba to ya mai su ina fata an gane eh domin ka ba da mutum aure to yanzu kai kana zaune lafiya da matanka guda uku da yaya wajen goma sha kana fama da kanka sai wani yanzu ya ce gashi na baka kanwata ƙaran ma me ka je ai dole ka ce ka yafe eh ka yafe amma fa wanda ya ce ya baka kanwar wato sai ka dufe shi sama da ƙasa eh yana da kyau ka dube shi sama da ƙasa don akwai wanda zai baka ƙanwar, ko ya baka yar idan ka karba mata uku kake da su da 'ya'ya talatin duk zai cike maka wannan gurbi ko ba samu ana samu ko ba samu to Allah ya kawo su inda kun ji Allah ya taimake mu to kun ga duk mutumin da zai sake matarsa sai ta yi kusan kammala idda ya dawo da ita cutarwa ne ayoyin bakara sun yi gargadi kan haka wa in kunna ulati hamlin idan sun kasance ma'abuta cikuna ne suna da cike sannan kuma aka sake su Allah ta'ala ya ce fa anfiqu alaihinna lalle ku ci yadda su hatta yada'na hamlahunna har sai sun ajiye abin da ke cikin cikin su saboda haka wannan ana nufin koda saki ne na ba'in mace tana da ciki matarka sai ka ce ka sake ta kuma sakin sai ya tabbata na uku ne to akwai ciyarwa to balle kuma saki na ɗaya ko na biyu ko da na uku ne akwai ciyarwa saboda me saboda cikin amma idan ba ta da ciki to akwai saɓani a tsakanin malamai saɓanin fahimta matan da aka sake ta sake uku za a ba ta wajen zama kuma za a ciyar da ita? sake uku don saboda in ya tabbata saki uku ne babu amfanin zamanta babu amfanin zamanta babu amfanin tiyar da ita amma idan sakin kome ne abinda aya ta ce la yuhdi su ba'da zalika amra saboda haka akwai abinda ke tsammani na wajibi ne ci da ita in kana kamila wato idan ta kasance mai ciki hamila an faka alaiha hatta tada a hamlaha sai ta haifi abin da ke cikin cikinta saboda wannan abin da ke cikin cikin waɗannan bayanai ne da malamai suka gabatar fahim ardana lakum idan sun shayar muku da 'ya'yan idza wada'na hamlahunna wa hunna fawalid wato idan sun haifi abin da ke cikin cikunansu kuma an sake su to sun samu yanci bakalbin labin ƙida'i iddatihin hinna saboda su ta kare kamar yadda muka ambata wa ulatul ahmali a na an yi ba na hamlahun wale ha haina izin an al alwala amma dai an ce ya kamata ta shayar da ɗan wale ha an tamtani amen kuma tana iya ce ba za ta shayar da yaron ba sai an biya ta amma mulga mun yi bayani in ka kyautata ba za ka samu matsala ba amma in ka kuntata to kai ma za a kuntata maka sai dai kuma akwai wani nonon da yake kiransa kun san akwai allaban shine nono akwai allaba allaba bilhamza shi kuma ana ce nonon farko din nan wani lokaci mata sukan matse wannan nono na farko a zubar da shi amma ka ce ya fi kowane nono amfani wannan nono na farko idan an haifi yaro shi ake kiransa allaba a bashi wannan don rashin bashi wannan matsala ne zai iya haduwa da cututtuka iri daban-daban in ba yi sa'a ba ma sai ya tashi galma-galma garau-garau hakan nan ba sai ti ba saboda haka wannan idan ba wai illa ce aka samu a cikin wannan nono ba to ba a zubar da wannan nono a ba da yaro to shi ne malamai suke cewa in ta bada nono ma wannan yaro shi kenan. sai ta kira ka ta ce to ba ka sake ni ba to ka zo ka dauki ɗanka. ka shayar da shi kai ko baka da nonon da zaka bayar to ko ku sulhunta da ita ko kuma a samu wata fa in ardana lakum fa atuhunna ujurahunna idan sun ce za su shayar da 'ya'yan to ku biya su wa tamiru bainakum bi maro? ku tattauna a tsakaninku da kyautatawa shine abin da muka faɗa tun farko kar ka bari sai an je gaban alkali ko da wajen ciyarwa ne a ce sai an yanka maka duk da kasancewa yankawan yana da wahala amma in ka samu alkali wanda yake tsayayye wallahi ba zai barka ba ko ba zai dubi matsayin da kake ciki ba tun da halal akal yanzu kai abincin nawa za ka ci a kowace rana eh abincin ɗari biyar ya ishe ka abincin dari biyar ba zai isa ba eh, sai abincin dubu daya a samu dari uku da safe dari uku da rana na dari uku da daddare dari kuma ka sha ruwa dubu daya ma ba zai ba ya kuke ta turawa eh, saboda abincin da muke ci mafiya yawa mai nauyi ne shi yasa shaddanmu yake cika da wuri in a wajen laraba ne ya yi za a ga mutum ya tashi da safe lifton kawai zai sha in ya ga dama ya hada da gurasa irin buredinsu ya hada buredinsu da lifton kawai sannan da rana zai iya samun shinkafa 'yar kaɗan mafiya yawa idan sun ci irin wannan sandwich ɗin nan da ake magana da safe to da rana zai wahala su ci abinci sai dai su samu nono ko madara su sha tunda su suna yawan amfani da abu mai maiko kamar man shanu da ainihin nono da yake da mai a jikinsa da miyan nomi wanda ake haɗawa miyan riɗi kenan wanda ake haɗawa da gurasa to shi yasa za ka ga su yunwa ba ta cika su ba da daddare ma ɗan abincin da za su ci ba mai nauyi ba ne saboda in ya ci sandwich inda yake da nama da safe to da daddare zai ci sandwich to zai ci mai ganye ne saboda cikinsa ya sako-sako to kaga wannan sai mutum ya kwana uku bai kafi ba to amma kai da safe ka zo dumame kari bakwai ka haɗa da kunu sannan da rana ka ci jalof shinkafan da aka dafa ya kai kwatan mudu eh, sannan da daddare kana son a baka mara guda ka tashi da shi to dole da safe sai ka yi kashi kullum ka ringa kashi ke nan saboda babu wani mai dan mai kuma kuwa Allah ya kyauta to kaga wajen gididdige abincin da za a kudin da za a rinka bayarwa na abinci yana da wahala saboda haka idan an ce mutum ya saki mace tana da ciki kowace rana nawa zai bata to kaga bai kamata a kai ga shari'a ba sannan kuma idan ta haihu ta ce za ta shayar da yaron ko an rasa wanda zai shayar da shi sai ita to tun da Allah ta'ala ya ce a ba su ladansu to nawa za a ba su ladansu saboda wannan nonon da za ta shayar din ba dole ne a kanta ba ka biya ta to nawa za ka biya ta kuma na tsawon shekara ɗaya da rabi ko shekara biyu har a yaya yaro gaba daya to don haka tun da farko ya kasance an samu kyakkyawan fahimta wa na bainakum bima'rufin kamar yadda Allah ta'ala ya ambata cikin suratul baqara lida tun bi walidatun ha? wala mauludun lahu walade. ko da yake duka biyu duka ɓangarorin guda biyu domin ƙur'ani yana yin adalci kar a cutar da uwa kar a cutar da uba a ji tsoron Allah wa in ta'asartum idan abin ya gagare ku fa saturdi ulahu ukra to a samu wata matan ta shayar wa in ikhtalafa ar-rajulu wal mar'a idan mata da miji suka yi sabani wa talabat al-mar'atu fi ujrati rada'i kathira ita matan ta nemi a bata lada mai yawa walam yujibha ar-rajulu ila shi kuma uban bai amsa ba aw badala ar-rajulu qalila ko uban yaro yace zai bada kuɗi kaɗan walam tuwafiqhu alai ita matan bata yadda ba falyastarbi lahu ukra ko gairaha to sai je ya samu wata matar to kun ga duk dai jidali saboda haka a samu fahimta falau radiyatil ummu bima sujirat bihi al-ajnabiyya fa a haƙo bi waladiha anan mala yace inda za a samu wata ta yadda da wani kaso to da Allah a dawo wajen uwar yaro a roƙe ta a lallaɓe ta da haƙura da ɗan kaɗan din kai kuma ka ji tsoron Allah ka kiyaye don wani sai ya fara bayarwa wata ɗaya wata biyu wata uku sai a neme shi a rasa wannan shi ma zalunci ne to sai ubangiji ta'ala yace li yunfiqu sa'atin min sa'atihi li yunfiqu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر wannan aya da aka karanta mana ita ce ayan da ta ambaci ƙa'ida muhimmiya a cikin al'amarin aure bayan an ɗaura aure aure ya tabbata akwai abin da ake kiransa al-infaq shine ciyarwa haka muke fassarawa da hausa amma abin bai tsaya akan ciyarwa ba kawai wajen zama in faki ne abincin da za ta ci ko iyalai za su ci wannan ma in faki ne tufatarwa in faki ne kulin omo da sabulu in faki ne kulin brush makilin in faki ne kulin da za ta kai kulin adashe ba in faki ba ne kudin ba na gudunmawa ba in faki ba ne ai ai gara su ji <laughs> eh, sai dai kawai yana babin kyautatawa ne saboda idan matanka ta tambaye ka maganan adake tana adake a wani waje kaza kaza ka dauka ka bata ka gwada ta tana da hankali ko bata da hankali idan tana da hankali za ta rage maka wani abin nawa ne kudin adashen duk bayan kwana goma za a ba da dubu daya to babu damuwa ki ringa tunatar da ne zan ba ki dubu daya to ka yi makin sai aka yi goma goma gida goma tana ba da dubu ɗaya ɗaya misali kenan kaga dubu goma da wata rana kana iya ce ni kan da kuke a daken nan ku nawa ne in ta ce su ashirin ne to kaga akwai sauran goma gaba za a daɗe kenan in ka je wani lokaci sai ka tambaye ta ni kan kin dauke a dake kuwa eh na dauka a'a to me kika yi da shi ai na dinka mawa ne uniform na ce ba sai an takura ka ba kuma ranar mahaifiyata ta aiko ba ta da kaza ko mahaifina na aika masa sannan akwai yayan kawa ne ko uwan kawa ne ya zo na kake masa kaza sannan akwai ranar da ka zo kaga wata ƙatuwar kankana ke e eh, na tuna to a cikin kudin ne to kaga wannan tana da hankali domin duk abubuwan da aka yi abubuwa ne masu amfani amma in ta fara maka kame-kame a'a ni ki faɗa mun gaskiya ta fara wani kame-kame to in kina da gaskiya kin cutar da kanki dun ba dole ne ya ci gaba ba in kina da gaskiya gara ki fala don ya ci gaba da baki din yana karewa saboda taimako ne amma kika yi ta kame kame yace ya fasa shikenan idan baki abin kirki ba baki kyauta ba haramun ne mace a bata kudin cefane ta zaskare eh. eh. duk waɗannan suna cikin infaki sannan dadin dadawa malamai sun yi karin bayani fagin nan igiyar aure ita take tabbatar da infaki sawa'un mace tana da lafiya ko ba ta da lafiya idan tana da lafiya babu problem sai dai akwai ki akwai duri amma in ba ta da lafiya akwai kudin magani to wa zai ba da kudin magani mijinta in kana so ka kauce ma kudin maganin sai ka sake ta iyayenta su dauki nauyi sai dai kuma baka kyauta ba tun wannan ya gwada kamar babu soyayya a cikin auren damantun farko saboda haka da waɗansu bayanan da suke da alaƙa da waɗannan shine Allah tabaaraka wata'ala ya ce lim fiqdu sa'atin min sa'atihi lalle wanda yake da wadata ma'abutin wadata ya kashe daga wadatansa to fa wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah saboda la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha a can la yukallifu Allahu nafsan illa illa wusaha wanda Allah ya kuntata masa shi ma ya ciyar daga kuntatawa shi yasa in ka je neman aure banda karya ka ɗauki rigar da ba naka ba sai ka yi aron kaya na ga wani batulo ya yi dariya don ana karban aron ka kama ka yadda domin ka je wajen hira da suranka da Allah ta baraka wata ala ya yi maka eh wane ne babanka ka ce baba na wani tsohon mai gadi ne ya yi ritaya da ƙyar kudin fansho ɗinsa yake fitowa garatuti kan har ya haƙura so babanka kenan eh ko me kuke ce a gidanku sazan ka je kana neman yarinya bari ku je to kai kana ganin kai ma ne ko kai kana da shekaru ko kai malami ne in ka je hira a ce yarinyar da kake nema kana hira da ita kana ganin za ta girmama ka ne saboda kai ma ne ko kai malami ne a in ta ga dama za ta ce ji mana eh za ta ce ji mana alarama mai kake ci da safe eh to ka kai alarama sai ka ce abinda nake ci da safe gaskiya shine wani lokaci na kan fito a gida na babu shiri amma akwai wani mai tukuba a bakin hanya <laughs> eh, eh wannan ba fallasa nake yi ba <laughs> eh za ka ba da bayani to gara ka je da tsoronka haka amma ka ce ka aini ai na tashi da safe na samu gidan mu sun yi abinci bai gamsar da ni ba sauni fita nake yi eh ke za akwai wani restaurant da ake cewa shagalinka eh eh ko akwai foyin wani ne ko nawa ne ko sabon yin wani ne to ko tainin wani ne ma to wannan wajen nake zuwa in je in yi odan abinci lafiyayye kuma ni zai yi wahala a ce in yi breakfast ban hada da farfesun kayan ciki ba so lokacin da nake ba da wannan labari fa tana rekodin in abin ya zagayo ta zo gidanka me za ta yi tsammani za ta yi tsammanin ko farfesun kifi ne da safe ba na kayan ciki ba saboda haka ka bayyanar da arzikinka aya tana cewa liyan fit zo sa'ati min hi duk wanda yake da wadata da Allah kare kuntata don kafa bil mar'i isman an yaha bi saquta man yaqut babban laifi ne mutum ya tare abincin wanda yake ciyarwa akwai wanda suke da hali sai su rinka kuntatawa haramun ne sannan kuma in baka da shi karka yi karya ka samo abin da zaka iya samu ka bayar shine la yunfik zu sa'ati min sa'atihi wa man qadara alayhi rizquhu falyunfik mimma ataqullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sai ya jalallahu ba da usulin yusra abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh